baina auliya'ir rahman wa auliya'ish shaitan wallafar bijimin malamin nan shekul islam تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728 wannan kuma shine majalisinmu na nawa na uku a cikin wannan littafi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 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم إلى قوله إنك أنت العزيز الحكيم من تابع شيخ الإسلام ابن تيمية har zuwa yanzu shimfiɗa yake yi wato kamar muƙaddima yake yi ta wannan littafi har zuwa yanzu bai shiga tsundun cikin bayanin abin da yake makasudin littafin ba tunda ya sanya wa littafin suna alfurqan baina auliya'ir rahman wa auliya'ir shaitan watakila wani mai bin ƙwaƙwafi ya ce da shi ina ka samu wannan rabe-rabe ka ce akwai auliya'ur rahman akwai auliya'ur shaitan ina ka samu wannan to kamar ansa yake bayarwa ga wata tambayar da ba a yi masa ba amma ta yi wani ya yi wannan tambayar ya ce wannan shine dalilin da ya sa ya sanya wa sunan wannan littafi al-furqan baina awliya rahman wa awliya shaytan Allah madaukakin sarki a cikin littafinsa mai tsarki ya nuna cewa akwai auliya Allah akwai auliya shaytan a karatun da ya wuce ibnu taymiya ya jero ayoyin da suka yi magana akan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 waɗanda suke jibintar lamarin shaidan shi ma ya jibinci lamarinsu waɗanda suka ƙulla abota da shaidan suka so shi shi ma ya so su suka taimaka masa shi ma kuma ya taimaka musu faƙala ta'ala Allah ce fa'iza qara'ta alquran fasta'iz billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا shaytani kana da'ifa سكي yace waɗanda suka yi imani suna gwagwarmayar su da دان أو fi الله dan ɗaukaka kalmar Allah waya ita ce a shine dafi inda yake sa su su yi kowace irin gwagwarmaya kowane irin tashi faɗi da za su yi suna yi shine fi sabilillah ba sa yin shi hamiyatan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 ko kuwa ya ya fita yaƙi ne dan duk abin da za a samu na ganima na gara ɓata ya zan yana da kaso a ciki wannan ne ya fitar da shi yaƙi wanne ne a cikin su ya fi sabilillah annabi da ya tashi ba da ansa sai ya ba da ansa a irin hikima tashi usulubin sa aljami'ul mani'u ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda duk yayi yaƙi ma'ana yayi gwagwarmaya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 ce cikin suratu suratul kahf wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ubangiji ya ce ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga adam fasajadu sai duk suka yi sujjada illa iblisa sai iblisa kadai sai ya ki sujjada Allah ce kana min aljinni ya kasance daga nau'in aljanu yake wato cikin jinsin aljanu yake halitta sa halitta ce ta aljanu haka shine ubansu fa saka an amri rabbih sai yayi wa umarnin ubangijinsa tawayi ya fita daga umarnin ubangijinsa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 dukkan waɗanda suka jibinci iblis to sun zama waliyansa afa tattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni ya zama shi waliyansu, ko shaydanu sun zama waliyansu, su ma kuma sun zama waliyan shaydanu ɗin. sannan Allah ya ce wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina babu shi a ko akwai wannan ayar eh aha to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 shi hatta tanadin da za ku dan tsorata su duka jin tsoron ku amma in kai motsin da kai za ka za kana gudu wannan ba jihadi kai wannan ba shine jihadi ba duk wani motsin da za ka zo kana taɓewa kuma kana lallashi da Allah a yi maka afuwa ko kana ƙarya kaga wannan ba ba shine jihadi ba jihadi a tarihin musulunci ka karanta tarihin musulunci daga duk inda aka jinjina to zaka samu musulmi ne a sama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 bauta ne gare shi qul amara rabbi bil qist ubangiji yayi umarni da adalci wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin ku tsayar da fuskarku a inda duk gurin ibada yake ya zama na kulli zumci gurin ibada ta hanyar bautar Allah wa du'uhu mukhlisina lahu din ku kirawo shi ku bauta masa kuna masu tsantsanta addini gare shi kama bada'akum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 saboda ba da jihadul mana'a ba da wannan garko jiki Za ka ya zo sai ya shiga to shi yasa ya fi ban tausayi sai an yi da gaske kafin a shawo kansa Allah ya sauke idan muka ce jihadul mana'a dini kitabu wa sunna alkitabu wa sunna ba su a karan kansu suke tashi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 ga ɗa Hussein shi ne ministan ilimi ga Jamal Abdul Nasir Jamal Abdul Nasir kamar da ku sani ɗan gurgudu ne a lokacin yana yana bautar tarayyar Soviet ne sai ga su sun zo a masallaci an yi sallah kai a hudu basa sai yake cewa ma abasa wa ma tawalla an ja'ahu hula.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 bata da shi gobe koma can can ma bata da shi Shi shikenan a kwana a tashi sai ka ganshi wani iri ah, wannan ba shi ne yake zuwa gadon kai karatu ba ya na ganshi haka ce ina ba jihazul a AIDS ta kama shi Allah Allah sauki الله يأتي فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله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 eh dan fim har wani bajinta gare su ai ba ba ragwaye irin ƴan ƙwallon ƙafa ma ko faɗa ya tashi ɗan ƙwallon shi ke fara guduwa lokacin da Saddam ya shiga ya shiga Kuwait farko da suka gudu ɗan ƙwallon. ne na ban ga wata bajinta ba da za ta sa harka ka abin nan saboda haka idan yana lele bol yana wasa da ita yana cin ƙwallo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 ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتهرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا هذا انا yace كوي yi كوزاما ما zama ومن gaskiya تنا جاغورنشي تنا شرير tana ايوكا الخير ايوكا الخير كما جاغورنشي alkhairi الجنه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 inda duk shiga ya bi ka in za ka ci abinci ba bismillah ku ci tare in ka zo iyalin ka babu bismillah ya tarayya da kai musharikun fil amwali wal auladi da Allah ya faɗa ya musharaka da kai fil amwal cikin dukiyarka abincinka abin shan ka, wal aulad to wajen iyalanka duk mutum yana tare da wannan shaidan